Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da sauran shi ke sadana. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wuri na. Lafiya lauya mutan gida ya New York. Wallahi New York alhamdulillah don lafiya kalau muke. Ya kuma aka ji da dumi. Mm, mm, mm, <laughs> ya aka ji da wannan lokaci. wani yake sanyi ya dan sassauta kwana biyu amma yau gaskiya ya ciza sosai. To Allah ya ci gaba da yi mana kariya. Amin sun amin amin sun amin. to baba yau ka ce kana <laughs> bukukuwa a ghana <laughs> gaskiya ina jin ta'aziyya muke da su a ghana to amma muna da bukukuwa da za a yi ko kuma an yi wani a najeriya kuma za a yi wani a yau idan allah ya yarda to ina buka tashi to bari mu fara da wannan gaisuwa ta murna zuwa ga alhaji aliyu haruna jani dallatun mani na murna auren yarsa asma'u aliyu haruna jani da angunta Hussaini Ibrahim Kofar Kalgo wanda za a ɗaura an jima kaɗan a gidansa da kimani da karfe biyu da rabi na rana. Allah ya ba da zaman lafiya da zira a ɗanye ba. To sai kuma saƙon taya murna zuwa ga kwamishinan wato ƙaramin hukuma da raya da unguwanni da harkokin sarauta na jihar Kano wato Honorable Murtala Suleiman Garo. Anti alheri da kin ji garo nan kin san inda wannan ai na san <laughs> me garo ne eh, wato honorable murtala garo na daurin auren yarsa wato sa'adiya salisu kabiru kabo da angonta awwal murtala imam kabo wanda an riga an daura a jiya juma'a a karamar hukumar kabo wato a cikin iyayen amarya dai akwai mai girma gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje khadimul islam da kuma alhaji musa garu a kasuwar kawo kaduna to Allah ba da zaman lafiya da zira ɗaya ba. A kabo nan fa ne firamare a kaba jihar Kano. Kai kai kai kai kai. Eh. A nan kike garin ku ne nan ma. Ai nan garin mu ne lokacin makarantar tana karkashin mishan. Ah okay. Eh, makarantar yan mata kafin gwamnati ta karba daga hannun mishan yanzu ta koma hannun eh, gwamnatin hmm. jihar Kano. Ai za mu je kabo. Eh, amma ina tsamman har yau dai makarantar 'yan mata ce. Hmm. Lokacin baba lokacin da muka yi makarantar nan so ɗaya a sati mota ke zuwa. kai kai kai kai ke ce zamanin ka kana budurwa ke da ana ba magana lokacin ranar kasuwa kawai mota ke zuwa idan aka zuwa ka ajiye mu za mu taka da'ira mai tafiya mu je mu jira ai mu ma mun sha ruwa ba ba eh ba fi ala amfada eh ala amfada wata ran na so in je in je kaban nan gaya take ne ba kabo ai ya hada Allah sarki <laughs> in za a kai mu makaranta sai dai tafiyayya in ba haka ba sai ran kasuwa za ku je wai wai wai wai saboda haka ranar da za ranar da ake ake hutu ma hmm. ana bari ne sai ran kasuwa saboda yara su iya barin makaranta na ai lokacin mota ma wake wake kirga masu mota ba gaskiya sai wani da wani <laughs> sai wani da wani <laughs> to Allah ya bada zaman lafiya ni ma zan mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abar ya huce ga iyalan Dr. Sini TC Kwabe Allah ya sa haka ne inda a ce kaga Hausa ne da sai a ce sani amma ba sani bane hmm. Sini tizi kwabe mm. da na marigayi shu'aibu ekele waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu vivian Tizi kwabe da ame shu'aibu ekele za a ɗaura auren ne a majami'ar dominion chapel international da ke unguwar kubwa a ƙaramar hukumar buhari ta birnin tarayya abuja a yau ɗinnan da karfe goma na safe to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya sa kuma an yi a dace. Amin summa amin. Mun zauna shi zauna lafiya mun zauna lafiya eh. eh, zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani ku nuna in a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana amfanin ilimi aiki da shi to sai kuma ta'aziyya wadda za mu mika zuwa ga al'ummar garin kufreduwa a jihar gabashin ghana kenan na rasuwan sarkin zangon kufreduwa alhaji ali haruna kurmi na hudu wanda ya rasu a makon da ya gabata kada muna taya sabon sarki murna wato dan marigayin kenan alhaji ashiru ali kurmi wanda aka fi sani da prince to Allah ya ji kan sarki marigayi kane taya sabon sarki riko to sai kuma sarkin kado na akra Alhaji Ibrahim Tanko Ali wanda kawunsa ne marigayi sarkin wato Kufredo din kenan ya ce yana mika ta'aziyya ga iyalai baki ɗaya musamman ma iyalan gidan wato na gidan sarkin gulbi na iyaka a jihar kebin tarayyar Najeriya kenan wanda 'yan uwan shi sarki marigayi na kufredu din ne ya ce yana kuma mika ta'aziyya ga rasuwan sarkin gulbi na iyakan wato alhaji muhammad tubashin sarkin na kufredo kenan ya ce yana mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga sarkin musulmi mai martaba sultan sa'ad abubakar da dr abdullah malami a jami'ar fudiyo a sokoto da, da wansa alhaji tahiru marafan gulbi na iyaka da alhaji alhassan haruna isa kurmi wanda ya taba aiki a nitel amma yanzu yake zaune a um, wato garin zariya kenan Allah ji kan magabatan baki daya ya kyautata mu kuma namu zuwa. To amin suma amin baba ka san wannan gaisuwa daga mai masaukin baki ne Suleiman Muni Barma ka san shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Gaskiya yana ran gadi a can. Eh, eh, <laughs> yana yana yana ya je aiki a Nijar to eh, yau can muka nufa ba ah, lallai kuma bako mai zuwa idan Allah ya yarda wani daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka gudanar jiya yana cewa su ma suna da waƙoƙi suna so su da waƙoƙinsu su to in Allah ya yarda zamu ne hira da shi bari mm. mu mika gaisuwa a bari ya huce mu faro da daga masarauta shugabannin al'umma zamu mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga sultan na da magaran mai martaba abubakar sanda umaru da alhaji mustapha kadi da ke birnin yamai da dr hassan malam da usmana alhaji ibrahim mai shago da hamidu kalalabuwa difa kasan hamidu kullum yana haba ah, ai yau mun zo da dr hamidu ai dole gaishe ku ne da honorable hajiya rabi hassan mai fada yar majalisar dokokin kasa da Malam Abdulkarim a Dunglas da Alhaji Malam ahmadu Malam Magaji a Gidigir. Gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Mariama Idi Rabba Ecobank Niger da Salisu Mai Kaset na unguwar Zango Birnin Yamai da Alhaji Malami ‘yar Abba da Maman ɗan Fulani Mai Taba. da alhaji habibu mai fanta da sa'idu direban sonef da maman ɗan doki da kuma muhammadu ons da jefa sarkin yaƙi da kuma zakari tela da fatar an tashi lafiya. To bari ni ma mika gaisuwan taya murna na abar Yahuce wadda ta fito daga Muhammad Haruna Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida masu gabatar da wannan shirin kana ya ce yana gaida sarkin katsina alhaji dr abdulmomin kabir usman da hajiya abu yar fulani jakadiyar sarkin katsina da kuma sarkin daura alhaji umar faruk umar da sarkin birnin gwari malam zubairu jibrin mai gwari na biyu da kuma alhaji shafiu madawakin inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alababa wato permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina sai kuma usman manika mai ruwa funtuwa da malam garba abu abdullahi jikamshi malamin kwaleji a hassan usman katsina polytechnic a sashen koyar da aikin jarida To baba bari mu nufin da kafi wayo inda kuma kuke shirin karɓar bako ko? kuwa. <laughs> Yawwa to <laughs> hmm. a gaisuwa daga alhaji baba yahuza sarkin hakurin kombi zuwa ga sabon sarkin da gomba kumasi na fuseni abu da sauran kabilar da gomba da gomba haka ne a ƙarshen makon jiya aka yi wannan nadin sabon sarki to sabon eh, sarki ne gawo eh, sannan akwai akwai cikin 'ya'yan sarki wanda shi kuma aka bashi mukami to sarkin da aka mai nadi shine Muhammadu Hadi wato hakiki kenan shi ma yana cikin waɗanda aka ba sarauta a jiya da kuma umar sawai duka 'ya'yan sarki ne to muna taya su murna taya su murna mm. yawa muna kuma musu fata alheri Allah ya sa gama da jama'a lafiya amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da kasuwa bari mu dire da wannan yawa to bari mu dire da wannan a sako daga Ahmadu manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karofin Madaki Uh, yana mika sakon gaisuwar fata alheri ga uban domin bauchi alhaji nasiru ma'azu da ke unguwa bakaro a bauchi da mai girma sarkin yakin bauchi hakimin kasar lame alhaji aliyu lame yakubu lame da ke garin gumau a karamar hukumar toro na jihar bauchi sai kuma sarkin motan sarkin bauchi alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki da Malam Zaradin dan majin zannuwan Bauchi kai ka san wannan matsayin sarautar ne baba? Eh eh kai ma dan majin ne. Ah, <laughs> na isa ni ban kai wannan matsayin ba sannan eh ni har yanzu ina talaka na. Ai to. <laughs> Mm. Allah ya sa a gama da jama'a lafiya. Amin summa amin. sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauri kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi ga ni ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne sa kama da wane ba shi wane kowa da yanayin sa ra'ayi shi riga ne ayyukan ta kowa ce ba wance ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai takwici ne mai baka shawaran kirki gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina haka To baba yau labarin da zan baka hmm. labari ne na latini da dai kana bi na wani bashi a ka kara bi na bashi. Mm, to shi ke ina kogiye da ke. <laughs> Wani makwabcinmu ne da lokacin jos wani dan mangu hmm. mutanen mangu sai ku mun abuwa labari eh. ne da ya faru. Allah sarki. Tabbas ba kyaki bane. To shi baban nan yana shan giya, yana hmm. yawan shan giya, ashe in yaje je shan giya wata ran har bashi yake sha. To? In ya to saboda yana shan giya bai iya aje kuɗi saboda haka ya cika cin bashi. Eh. To in ya samu 'yan kuɗi sai yaran su ce baba, hmm. a biya bashi, ka biya wani, ka biya ka wani na bin mu kaza kaza ka biya wani in ya dan ya dan ɗiba ya bayar. Baba kana da kuɗi ka biya gaba ɗaya ya ce a'a ba zai biya ba. wai ai shi in bai biya bashin nan ba waɗanda suke bin shi bashin kullum za su ta mashi addu'a Allah ya bashi lafiya don saboda kar ya mutu da bashin su ya samu ya biya su saboda haka shi addu'a za su ta mashi ya samu kai wanda ya yi kiba ba zai biya ba ba zai biya ba to kai ba kai ta mun addu'a eh, kwarai ko zan miki zan miki fata <laughs> alheri saboda wannan bashin sai na bi wannan bashin labari to yau labari ne da muka samu daga Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da kuma Zainab Ibrahim Musa Wada dukkan su a barikin ladi ma abotan wannan shirin haka Wai suka ba da labarin eh, wani bafulatani ne ya shiga makaranta. To. To a kwana a tashi har ya kai sakandare ya gama firamare har ya shiga sakandare ya shiga ajin ɗaya na sakandare a Najeriya ana cewa eh, ajin farko SS1 ba? Eh, eh haka haka lalle. Yau wato. Yau yi kokari. Yau wato da yau haba yau mm, ana ma magana mm, da ya shiga har sakandare mm. Yau sai ana lissafi. da malaman lissafi ya koya musu lissafi sai aka kira shi aka ce aka tada bafulata ne aka ce wai ya zo allo ya rubuta amma duk da yake fa ita ma dai Fatima tunda ita ma bafulata na ce to <laughs> haka ne ke kika ma kanku <laughs> eh. <laughs> a ce a ce Fatima a ce mutum bafulata ne har ya kai sakandare amma a ce mishi wai ya rubuta ɗaya a tara da ɗaya baba to kin san mu ba ma makarantar Eh, yawa fatima ta ce wata ce fa sakandare <laughs> fatima ba fulani ne har ya kai sakandare amma ana ɗaya a tara da ɗaya baki ma ce wai ajin farko na yara ba eh na firamare ba kila ita tana tare da shi a makarantar kila makarantar fulani ne <laughs> ba kina kin gaji ba baba ce sai wai aka ce ya je a kan allo Ka san mu a gida da ban san ko har yanzu ba a. akan allo wani bakin allo ake da eh, eh haka ne muna ce mai blackboard a Ghana yawwa yawwa to sai aka wai aka rubuta shi malamin ya rubuta aka rubuta aka ja layi tunda daya ba zai ja layi kasa eh. alama tarawa da daya eh. sai aka tambayi filatani aka ce wai daya a tara da daya hmm. nawa ne sai ba filatani ya ce sha daya hmm? gaskiya <laughs> sai malamin ya ce mishi ya ce mishi shi baya gani ɗaya a tara da ɗaya nawa ne akai akai da latin ya ce a radu sha ɗaya ne abin sai <laughs> aka ce ma sai aka tada <laughs> babbar bare ya koya wa ne yaya ɗaya a tara da ɗaya nawa ne aka ce in aka tashi hmm. makaranta shi babbar bare ya koya ma ne don gobe za su zo su bada ansa ya zo ya bada ansa <laughs> sai babban bare ya ce wa bafin ne wai ya je ya sau da faffan kwai guda biyu guda biyu na'am yau da fafe ya kawo da faffen kwai guda biyu hmm. sai bafin latani ya je so da faffen kwai guda biyu sai babbar bare hmm. ya ce ma bafin latani wai ya ba malam kwai daya hmm. sai bafin latani ya ba malam kwai daya sai ya ce mashi to ban daya <laughs> sai sai sai bafin latani ya ba babbar bare kwai daya shi kenan suka cinye sai ba filata da ya ce to shi fa sai ya ce ai ka ci guda tara a gida dama ba sha ɗaya ba ne <laughs> dama ka ce an sai sha ɗaya ne to guda goma sha ɗaya ka so ka ci tara guda <laughs> guda tara a gida ka abun ka ta aji ya koya mai ya koya mai darasi amma malam da hikimar gaske <laughs> Eh, wai in kai ne baba in kai ne eh. babban lata ne <laughs> ya za ka yi da babbar baran nan ah, eh, to kai wannan abin ai shi ma shi ma gangancin shi ya kawo mai haka yi <laughs> ce ka haɗa ɗaya da ɗaya ka ce goma sha ɗaya. Gasa <laughs> goma sha ɗaya ce amma baba a ganin ka wanda ba fulatanin ya koyi darasin kenan ya san wai biyu ne an san abin mamaki kuma aka ce tun firamare ya taso a to in ji fatima eh, to wani <laughs> in ji fatima da zainab <laughs> da aishatu to ku da kuka faɗa ka eh suka yi haɗin gwiwa kuma su ma hilani ne <laughs> a to suka yi haɗin gwiwa suka ce ba fulata ne har ya shiga js ajin farko a sakandare bai iya ɗaya a tara da ɗaya ba. Mm. <laughs> Za ga malama Jule da ɗaga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Ba ya ku bakiri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs>